بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين نارقون الله سبحانه وتعالى da ya karba mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu yazo nahu waliyu zalika wal qadiru alai alhamdulillah a cikin bayanan mu na a cikin bayanan mu na da muke na Ramadan za mu yi rabe-raben mutane da yadda suka karkasu a wajen azumi mutane sun kasu akwai waɗanda Allah ya musu uzuri akwai waɗanda Allah ya wajabta musu yin azumi, akwai wanda uzurinsu yana nan kala-kala da bayanai kamar haka wane ne azumin ramadana ya wajaba a kan shi ya hau kan shi tilas tilas tilas tilas ba makawa dole sai ya yi shi waɗanda Allah ya ce faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu duk wanda watan azumi ya shigo ya riske shi ya azumci watan suwaye ne a waɗanda azumi ya wajaba a kansu babu makawa sune yana wajaba akan musulmi duk wani musulmi azumin ramadana wajibi ne a kan shi a kaga anan ba mu da kafiri duk wani wanda ba musulmi ba ba ruwanmu da shi kar wani ya takali wani wanda ba musulmi ba idan ya yana cin abinci da rana ko yana shan abu da rana tunda shi ba musulmi ba ne to azumi bai hau kan shi ba na biyu ya zamanto baligi baligi shine wanda alkalami ya hau kansa hukunce-hukuncen Allah suka hau kan shi kaga yaron da bai balaga ba azumi ba wajibi ne a kan shi ba na uku ya zamanto al'aƙilu mai hankali shi Allah baya karɓan ibadan mahaukaci wadda yake bai san ma abin da yake yi ba to su ma idan muka zo bayanin mahaukatan suna nan kala kala kala kala akwai na hudu bayan mutum ya zamanto musulmi baligi mai hankali ya zamanto mazaunin gida amma mai yawan tafiye-tafiye azumi baya wajaba a kan shi faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wanda yake halin tafiya ko rashin lafiya zai iya ajiyewa ya rama bayan ramadana to kaga azumi baya wajaba ba tilas bane kan matafiye matuƙa jiragen sama matuƙa motoci transport daga nan zuwa can daga nan zuwa can daga nan zuwa can matuƙa jiragen ruwa wanda su tafiye-tafiye ne masu aikin trailer a'a sun kai kaya sun kai dabbobi sun kai shanu wanda dai kullum sai an fita azumi baya waje ba akan waɗannan na biyar ya zamanto alƙadiru yana da ikon yin azumi yana da ikon yin azumi yanzu kamar tsoho tukub tukub tukub wanda jikin shi ya lagwance ba zai iya azumi ba saboda tsufa to kaga wannan yana nan a musulmi yana nan a baligi yana nan a mai hankali ko mazaunin gida amma bai da ikon yin azumi saboda tsufa jikin shi ya lagwance to shi ma wannan shari'a ba ta tilasta masa ba ta wajabta masa yin azumi shine zai ciyar zamanto na bakwai as-salimu min mawani ko na shida ya biyu uku hudu biyar shida na shida asalimu min almawane wanda ya kukuta daga abubuwan da ke hana yin azumi ya kukuta daga abubuwan da ke hana azumi yanzu kamar mace idan ta waye gari da al'ada tana menstruation kaga wani abu ya hana ta yi akwai mawani impediment abinda zai hana mutum yin azumi ta waye gari da shi ta waye gari misali tana jinin haihuwa al'ada ta haihu to kaga jinin lebo jinin haihuwan nan yana kai har kwana arba'in to ga ta nan dai musulman ce baligan ce mai hankali mazaunin gida tana da ikon yin azumin amma wani abu obstacle wani abu ya zo ya hana ta yi shine mai jinin al'ada ya zo mata jinin al'ada ya zo mata to irin waɗannan abubuwa guda shida da muka lissafa su da in ramadana watan Ramadana ya shigo ya tarar da mutum a ya cika waɗannan sharuɗan guda shida, to dole, dole, dole, dole ya yi azumi kawai, dole ya yi azumi kawai. Wata ya same ka kana musulmi, kana baligi, kana mai cikakken hankali, mazaunin gida, mai iko ya yi azumin, sannan baka da wani abin da zai hana ka yi ɗin, babu wata lalura. to waɗannan su ne wannan ayan ta hau kansu faman shahida minkum shahara falyasumhu fal fal umurni ne nan take yayi azumi kawai ya dau azumi Allah madaukakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza ra'aytumul hilala fasumu idan har aka ga watan Ramadana gashi masu nema sun je sun hango shi sun ganshi to wanda ya cika waɗannan sharuɗan fa ya wajaba kawai ya waye gare da azumi wa ajma al-muslimuna ala zalika dukkan musulmai sun yi ijma'i tun zamanin sahabai har ranar tashin kiyama cewa duk wanda ya cika waɗannan sharuɗan guda shida to shine azumi ya wajaba akan shi ya hau kan shi shine ayin nan take magana akan shi shine hadisin manzo Allah sallallahu yake magana akan shi shine ijma'in malamai ya tabbata akan shi babu makawa babu kwana kwana amma man lam tatawaffar fihim shurutu amma mutanen da waɗannan sharuɗan ba su hau kansu ba mutum goma ne wanda sharuɗan nan ba su hau kansu ba so abinda za mu lissafa a yanzu ɗin nan har mutum goma to su ne wanda azumi bai hau kansu ba azumi bai hau kansu ba na farkonsu alkafiru kafiri laisa ahalan lil ibadati dama shi a mahallin ibada bai hau kan shi ba fala tasihhu minhu koda kafiri yayi azumi an dau azumi tare da shi an kai har na tsawon watan ramadana an gama da kafiri bai da lada ko daidai da kwayan zarra saboda bai ma musulunta ba bai karbi kalman shahada ba tukuna domin a rukunan musulunci farkon abinda musulmi zai karɓa shine shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sai wa iqamus salati ya biyo baya wa ita'uz zakati ya biyo sai wa saumu ramadana shine zai biyo sai wa hajju baitillahi liman istata'a ilaihi sabilan sai hajjintan ɗakin Allah ga wanda ya samu iko yi to shi asalin kalmar la ilaha illallah ma bai ma yadda da ita ba bai yadda ma da Muhammadu Rasulullahi ba bai yadda da Alkur'ani ba ta ya za a yi azumi kuma ya karɓu ta za a yi azumi ya karɓu saboda haka kafiri ko da ya yi azumi ba za a kula da shi ba ba za a kula shi ba wala tuqbalu minhu ba za a karɓa masa ba illa ba'adal islam sai bayan ya musulunta ya furta kalman shahada tukuna za a karɓa masa wannan shi domin Allah ce kullin ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma salafa yughfar lahum ma qad salafa ka gama kafirai in sun hadu daga kafircin suka karbi musulunci suka furta kalman shahada to shikenan an gafarta musu duk abin da suka yi in past a baya can yanzu za a karba musu ibadansu Allah ce wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansur duk wani aikin da kafiri zai komen kyansa to Allah ya ce muna sheƙar da shi ne kawai ya bi iska ya bi ƙura ya bi guguwa ya tafi bai da wani lada a gobe kiyama babu shi domin sharaɗin karɓan ibadar shi ne shahadatu Allah ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ina fata an gane wannan kenan to amma yanzu idan kafiri ya musulunta a watan Ramadana fa misali an yi watan Ramadana kwana biyar na shidan an waye gari sai kafiri ya zo ya musulunta shi kenan an karɓa masa yanzu kwana biyar ɗin da suka wuce masa ba zai rama ba abinda ya tarar daga na shida ne zuwa ƙarshen ramadana su ne suka waje ba a kan shi domin su ne suka tarar da shi yana musulmi amma kwana biyar da suka wuce sun tarar da shi a kafiri ne lokacin azumin bai hau kansa ba saboda haka 25 days ne suka rage mai a ramadana su ya samu ko kuma 24 gwargwadon yadda amma biyar ɗin nan sun riske shi ba a musulmi ba wannan shi ne haka nan idan ya musulunta a tsakiyar yini misali ya musulunta da azahar an zo sallan azahar sai ya musulunta azumi yana shida to shi kenan abin da ya rage masa a wannan yini ne daga daga azahar nan zuwa faɗuwan rana shi ne abin da ya tarar na wannan ranan babu mai cewa bayan ramabana ya rama wannan ranan tunda ya wayi gari da ranan har azahar bai yi azumi ba yana cin abinci a a lokacin waɗannan awowin daga fitowa alfijir zuwa azahar ɗin sun tarar da shi yana kafiri ne amma abin da ya tarar da shi yana musulmi daga azahar ɗin zuwa faɗuwar rana su suka tarar da shi yana musulmi to rabon shi na wannan ranan ne mu ɗauka ma misali a ranan ashirin da tara ya musulunta da ƙarfe sha biyun dare a sha biyu rana ranar ashirin da tara ga Ramabana, kuma da rana ta faɗi aka ga wata sai mu ce rabin wannan yinin na shi shine kawai rabin wannan yinin na ashirin da tara nan shine ya riska a watan Ramabana wannan shekara shi kenan abin da ya riska kenan ba mai kallafa masa cewa bayan Ramabana ya rama waɗancan kwanakin ko ya rama waɗannan ya rama wannan ranan saboda rabin shi bai yi azumi ba a'a abunda ya tarar da shi yana musulmi shine zai yi abunda ya tarar da shi yana kafiri ba zai yi shi ba ina fata an gane ko wa idza aslama a zai ta kame in ya musulunta da azhar din nan fa zai kame a ce to ka musulunta eh kame bakinka zuwa faduwar rana kana cikin azumi yanzu to Allah ubangiya mana muwafaka sai yaro karami da bai balaga ba on da age wanda bai balaga ba azumi baya wajaba akan shi ba a dora masa ba dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce rufi alqalamu an salafatin an dauki alqalami daga kan mutum uku na farkon su shine mai bacci sai lokacin da ya farka duk abinda mai bacci yayi na laifi Allah baya kama shi da shi baya kama shi da shi kai bacci har sallah ta wuce ba za a kama ka da wannan ba mutum a bacci ya kashe yaro ba za a kama shi da laifi ba misali irin matan nan da ba su saba renon yara ba sabuwar haihuwa yawa ta haihu tana kwance da jaririnta ta jujjuya a kan shi da dare kawai irin masu jujjuya a kan gado ta danna jariri shi yasa ake kai ƙananan yara wai wankan gida ko a ɗan musu training a musu tarbiyya inda za su riƙa kula da ƙananan yara to kasa akwai masu birgima a gado ya kwana ta nan kaga kanshin shi kanshi washe gari a ta can ko kaga kafan shi a can ko ya faɗi ma daga ganin ya koma can gefe to irin waɗannan masu mirginawa ma malam sai ya mirgina kan yaro to baya cikin wanda za a yi cajin shi a matsayin menene wanda ya kisan ganganci sai dai a caje shi a wanda ya kisan mai kuskure ta san kana birgima ka kawo yaro kin san baki iya renon yaro ba kika zo kika kawo shi kusa da ki abinda shari'a za ta caje shi kenan shine kisan kuskure amma duk abinda mutum ya bisa bacci ba a kama shi haka nan manzo Allah sa alaihi ce haka nan duk abinda karamin yaro yayi da bai balaga ba ba a kama shi da laifi sai lokacin da ya balaga haka nan mahaukaci ba a kama shi da laifin bai yi ibada ba mahaukaci ya ki sallah ya ki azumi ya ki kaza ba a kama shi da wannan sai lokacin da ya hankali aka tabbatar da hankalin shi ya dawo to shi ne za a kama shi da laifin abin da ya bari yana cikin hankalin shi bai yi shi ba ina fata an gane ko to sai dai to tun da yaro bai balaga ba sai a zura mai ido a aka ce iyaye su rika ɗan horar da su su saba su saba su saba yaro ya ɗauka a ce a yi sahur da shi kasan yara in an tashi suhur ya kaga su ma sun tashi idon su biyu sun kiɗima ko a gida kuma ba azumin za su yi ba wasu ce a sa musu su ma za su yi sahur yau ana wayan gari ya ce ba mama ina ina breakfast ina kuma ina fata an gane duk abin da za a yi wuf za su tashi ta yaro idan ya dan tashi din yana ɗan shekara bakwai to a bashi ya ɗan ɗauka ya ɗauka ana coaching din shi ana koya masa ana coaching din shi idan ya kai karfe ɗaya ya fara abin nan shi zai ci abinci ya fara hayani a bashi alhamdulillah an samu ya ɗan waɗansu awowi haka haka haka wata rahe ka ga ya ɗan wuce ya kai ƙarfe biyu ana bin shi dai ana bin shi dai ana bin shi dai kar a azabtar da shi idan yana jin yunwa domin Allah bai ɗora mai ba kar a azabtar da shi idan ya kai level point inda zai riƙa kuka yana juyi a bashi abinci yawa gobe can in ya saba he kaga yana ƙara a wani sai ka kaga ya kai la'asar ne ka ga ya kai la'asar ko ka gan shi ya naɗe ya kurɗi ruwa a buta ce na ganka tunda dai ba tuwa ya tambaya ba wancan ɗin ma sai da ya ɓuya kar ido ya gani a bar shi a haka a barka za a cikin me gashinta ce yi ƙoƙari fa kai yi ƙoƙari ina fata an gane ko to wata rana a haka a haka a haka har ya rika haɗawa har ya rika haɗawa to ba a so wai don bai balaga ba a ce ba za a koya masa ba tunda manzo Allah ya ce ku rika umurtan yaranku da yin sallah in sun kai shekara nawa bakwai ku rika musu bulala in sun kai shekara nawa goma to azumi duk wani abun da zaka koya ma yaro na addini ya zaman to at the age of seven a shekara na bakwai din ko yarinya ne in za ta fita kace sa hijabi ta kai shekara bakwai dauki hijabinki dauki dan kwali dauki dan kwali ki daina shiga yara maza in waɗansu ne haka duka dai daga shekara bakwai ɗin domin lokacin da yara suke kama abu suke fahimtar abu suke nazari akan abu a koya musu a wannan lokaci sahabai Allah ubangiji ya ƙara yadda a gare su idan suna koya ma yaransu azumi sukan tattaro su gaba ɗaya su kawo su masallaci su raba su da gida inda ba za su ga fridge ba ba za su ga kitchen ba ba za su ga tukunya ba ba za su ga wani abu ba sai a tattaro su a kawo su kamar masallacin nan su riƙa wasa a premises din nan sai a jefa musu ɗan ball ɗan abun wasa wanda yake ɗan ɗaukan hankalinsu yanda yake ɗan ɗaukan hankalinsu sai ta gara abubuwa anan suna jin daɗi ko sulu su riƙa sulu suna gangara suna wasan su yaro ya ɗan ankara ah ban ci abinci ba sai a yi sauri a canja mai wani abin wasa sai to ɗan duba wannan mana ɗan duba wannan tunda ya gara wancan har ya gaji sai a canja mai wani kalan kuma da haka da haka har yaro ya kai azumin shi amma fa in ya nace yana kuka kar a azabtar da shi kar a azabtar da shi Allah ubangi ya mana muwafaka ah, wa yahsulul bulugu to an ce tunda yaro in ya balaga a shari'a to yanzu azumi ya hau kan shi kai kuma uba responsibility naka ne ka rika monitoring ɗanka in ya balaga ka nuna masa haƙoƙin Allah da suka hau kansa ka nuna masa haƙoƙin Allah to sai Allah ya sanya alamun balagan sai shari'a ta gaya mana ba ta ɓoye mana ba domin iyaye su san yanzu fa wani haƙƙi ya hau kansu su ne Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahalikun naran ya da kuka imani wato magidanta ku tsare kanku da iyalanku da ‘ya'yanku daga wutan jahannama, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulu an ra'ayyaki dukkan ku ku iyaye masu kiwo ne kuma za a tambaye ku kiwon da aka ba ku. Shi ne mutum mai kiwo ne wa iyalansa da ‘ya'yansa duka an ba shi kiwo. To, ta ya za a yaro har ya balaga kai baka sani ba, baka zo ka nuna masa to wani e eh, yanzu rayuwanka daga yau ta bambanta da da dafa da ana saurara maka da alkalami bai hau kanka ba to kai uba yanzu sai ka kira yaro ka bayyana masa ka sauke masa sakon Allah ya ake a ga yaro ya balaga shine musulunci ce na farko inzalul mani bil ihtilam idan yaro har ya fara fidda mani ta hanyar mafarki yana mafarki ya kwanta ya mafarki kamar yana alaƙa da mace har ya gama ni to alama ta bayyana Allah bai ɓoye mana alamun ba domin iyaye su sauke nauyin da Allah ya ɗora musu game da ‘ya'yansu. Na biyu shine fitan gashin hammata, gashin hammata da na mara idan yaro yayi su ko bai yi mafarki ya fidda mani ba fitan gashin hammata da na mara kawai ya tabbatar ya balaga. sannan a bulugu tamami hamsa ashara sana idan yaro ya kai shekara goma sha biyar daidai ana hukunta masa cewa ya balaga na mace da namijin duk ɗaya ne a waɗannan sharuɗa a waɗannan sharuɗa mace da namiji dukkansu daidai wa daida sai dai mace ita ta ƙara ta ƙara da waɗansu kuma alamu guda biyu nata biyar ne kenan in an haɗa da wannan ukun da suka yi tarayya da ɗa namiji sannan tana da waɗansu biyun da ita ne kawai ta keɓanta da su Shi ne zuwan jinin al'ada idan yarinya komin ƙanƙanta ta fara ganin jinin al'ada to ta balaga ta balaga na biyu da ta eh, ƙaru da shi shine fitan nono a ƙirjinta idan nono ya fito a ƙirjinta ta balaga to iyaye su rika monitorin waɗannan idan mace ta waɗannan alamun sun fara to mahaifiyarta ta kira ta ta nuna mata yadda ake tattala jinin al'ada da yadda ake sa pat da yadda ake ƙunzugo in tsumma ne da yadda za ta rika tattala shi tana monitorin ɗin shi idan ya ɗauke ta ceto to ga yadda za a yi wankan janaba shi ga shi wankan eh, ɗaukewan wannan jinin shi kuma uba ya kira yaro namiji ya bayyana masa irin abubuwan da suka wajaba akan ɗa namiji wai ta kuma uwa ta ce to daga yau fa duk inda zaki hijabi daga yau kaza a raba wajen kwanciya tsakaninsu maza da mata da menene duk abin da shari'a ta sa bariya ta sa katanga tsakanin ɗa namiji da na mace duk a bayyana musu duk a bayyana musu wani eh to tun da fa kafa yau ka balaga fa to ka san sallah da bulala aka ce mu mata to yanzu fa takwabi ne yawa daga umurni yana shekara bakwai bulala yana shekara goma yanzu bayan an balaga sai mai sare kai ne wanda baya sallah kwana uku za a zo a zauna da shi in yake a sare kansa to fa yanzu fa bulalan ka takobi ne ba dorina bane yanzu wani fa alqalami yanzu ya hau kanka wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin Allah ya aiko maka mala'iku suna monitoring ɗinka kiraman masu daraja ne katibina suna rubuta duk abin da kake yi ƙarami da babba ka rika hattara ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ka rika monitoring kalmomin da suke fitowa daga bakinka Allah ya ba la kalman da mutum zai furta face sai ai recording ɗinta face sai ai recording da ba a rubuta maka zunubai baka balaga ba amma yau fa rayuwanka ta canja wa qululin nasi husnan duk maganan da zaka yi ka faɗa mutane alkhairi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut karika monitoring kana lura da kalmomin da suke fita bakin ka wani salloli sun hau kanka salloli biyar a masallaci a jam'i duk waɗannan abubuwan iyaye su sauke haƙƙin Allah mace a nuna mata irin nata namiji a nuna masa irin nasa ka sanar da shi ka sauke sai a rika monitoring kuma sai a rika monitoring ana sa ido wannan shi ne shi ma yaro kaman kafiri ne subhanallah Allah rufa mana asiri ya wayi gari ba da azumi ba akan dama bai balaga ba azumin bai wajaba ba sai ya tashi abin shi ba tare da azumi ba sai balagar ta zo masa karfe goma sha biyu na rana ya ɗan yi bacci kawai sai mafarki ya ga ya ɓata jiki to daga lokacin yanzu sai ya kame me bakin shi daga sha biyun nan zuwa faɗuwar ranar nan dole sai ya kame baki sai ya ƙarasa sauran kwanakin ramadana da suka rage masa ya ƙarasa su ba za a tilasta masa ya rama wannan azumi a ce ai kawaye gari ne kana cin abinci no lokacin bai zo akan wajabci ba don bai balaga ba yanzu ne ya balaga da sha biyun rana to sai ya ƙarasa awowin zuwa faɗuwar rana sai ya ci gaba ya sa kwanakin da suka rage masa a ramabana wannan shi ne to shi ne mala yake nasiha ya ce ya wajaba baga iyaye sosai su rika lura suna monitoring ‘ya'yansu don da zaran sun balaga su sauke nauyi amma ya kaga yarinya ta balaga a talle ta balaga a tallata abin yaro ya balaga a secondary school a boarding school uba bai sani ba ya balaga a boarding school ne shi dai idan aka dawo ya duba result yaro ya ci math ya ci english ya ci physics ya ci chemistry ya ci geography ya ci european history ya ci zoology ilimin dabbobi Allah mai albarka ba ba binciken ya balagarsa me ya hau kansa ya salla ya kaza ya kaza ba ruwan uba da wannan wani sa'i yarinya ta balaga a bai an tura ta bodin misali ta balaga a can shi ya dawo kawai result ne a gaban shi ta ci jarabawa rizol ya ce alhamdulillah hal walima za a iya yi amma ba a taba bincikan shi kuma haƙƙin Allah da ta ma balaga to me haƙƙin Allah a isar mata babu galiban babu galiban kullum muna concentrating ne akan menene result result result result na duniya result na duniya wanda mutuwa yana iya datsa yaron na makafi ya gama school din bai ma san abubuwa na lahira ba ba a koya musu ba ba a yi menene ba da makamantansu haka zaka tara yaro sai ya da ya zaman to kato ya fara gagara ya ce a rika kawo shi yana dan in an zo hutu a rika koya mai alkur'ani anan su rika budawa da malamai ka gani ya zama ƙato kana taɓa shi za ka ga zai kalle ka ne kawai zai yi wani very sorry in ɗan ƙarami ne za ka matse shi kamar bulala ba zare mai ido ya ganka kamar mala'ika amma wannan ya ɗan ɗara ka tsawo ma hmm? zai zo da iyafis a ciki da kunne kawai da wani ɗan abin ne yana jin waƙoƙin shi ya ustaz salamu alaikum hmm? kana za yi. cire za a yi karatu ok ok ok mana haka za ka tara sai a ɗora ma malamai a kai shi can duk wannan ba abin da ba ne daga shekara bakwai an limu a wula da ku ku sanar da su komai sab'in inda har za ka karantar da su sallah ka koya musu sallah a shekara bakwai ka umurce su su yi sallah a shekara bakwai ka dake su in sun kai goma to me yasa sai sakaci bi ma'ana ka koya musu sallan nan in ba ilimin addini za su yi su san sallan bi ma'ana su san alwala ko ba haka ba in ka ce ma yaro ya rika zuwa masallaci kan ai sai ya san tsarki ya yake ya alwala yake me ke bata alwala me ke bata sallah duka irin waɗannan at the age of seven shekara bakwai din nan duk abubuwan da ake son yaro a koya masa tauhidi alakar shi da Allah fiqihu yanda zai ibada yayi alwala ya menene mu'amala eh mu'amala duka ya sani tun yana karami ya rika bambanta kayan shi da na mace shi hula ne ita dan kwali ne duka irin waɗannan abubuwa ya koya musu amma yaro ma malam sai a sa masa wani ilimi kawai na rayuwar duniya sai har ya balaga bai san yin ibadan shi ba sai ya kai waɗansu lokuta ma malam sai ya kai waɗansu lokuta sai a kawo shi wani zai shiga adult classes yanzu zai fara alifin ba'un ya ga ya buga ya buga ya buga kwakwalwan ba ta abin ya kaga ya tsinke ya bari haka za ka tar matsalar mutum abinda aka halicci mutum domin shi ya zo duniya, bai bai ba shi muhimmanci bai ba shi muhimmanci sai ka ga gida ga matasa zarata zarata eh, ai ayi rasuwa wani ya kasa yi ma ɗan uwansu wanka sai ya wuni ana neman mai masa wanka waɗannan matasa wajen goma ɗina wai duk ba a iya ba hali ni ba iya ba ya za a mai ba a iya ba yadda za a matattala shi a bashi kalman shahada har ya abin nan duk ba a iya ba Ni da a cike wannan kuskure ne sai fa an yi tunani an canja fa an koma manahiran nan kawai an koma manahiran nan ta a zo a yi ta karatun boko a yi ta na duniya an na lahiran mutum ya zauna shekara bakwai bai samu aiki ma ba bakwai bai samu aiki ba yanzu yana roƙo ko wajen shara a bashi zai yi to me irin wannan Allah ubangi ya datar da mu dawo da mu kan hankali sai na bakwai na uku ko almajunun ko mahaukaci mahaukaci shi ma azumi baya waje ba a kanshi domin an ɗauke alƙalami daga kanshi Allah ba zai kama shi da laifin bai azumi ba domin bai da hankali shi kuma a taklif a taklif ya sauka daga kan shine legal capacity wato ya kai shekarun da za a ɗora mai wani nauyi na shari'a musulunci to hauka tana sa a sauke masa wannan hauka tana sa a sauke masa wannan ko kai ma mutum ya hauka ce ba za ka yi mu'amala da shi ba kai da karan kanka ma ba za ka ɗauko shi ka sa shi a shagonka ba e, ka buɗe wajen sana'a ka buɗe shago ka buɗe wani ɗan mall ka buɗe abin nan ka sa mahaukaci ba ko ka ba shi kuɗi ya je singa ya kawo kaya ko ya je abin nan ya kawo kaya daga abin nan ba za ka yi mu'amala da shi ba shi ma Allah baya mu'amala da mahaukaci yawa domin da najasa a jikin shi da ba najasa duk ba zai iya sani ba wace raka'a yake duk ba zai iya tantance kabli ya kama shi ba adiya ya kama shi duk ba zai iya ba duk ba zai iya sani to su ma mahaukatan sun kasu kashi biyu zuwa uku akwai mahaukaci tiburan tiburan haka kawai ya zo duniya a mahaukacin ne kawai babu ranar warkewa nashi ba na magani ba ne akwai mahaukaci wanda yake seasonal lokaci lokaci haukan yake waiwayansa muna ganin waɗansu lokacin sanyi da hunturu ɗin nan to wani sa'i za ka ga ah, hauka yana ɗan waiwayo su haka hauka yana ɗan waiwayo su shi wanda mawakaci tiburanka an sallame shi wannan an sallame shi amma wanda haukan ke zuwa masa ɗan lokuta lokuta ya taɓa ‘yan watanni cikin haukan wani sa'i ka gan shi tsab haukan ya tafi to idan wannan ya zo masa a ramabana ramabana ya zo mai ya tarar da shi yana haukan ta ɗan waiwayo shi a haka ramabanan ya shige ya tarar da shi har ya kwana goma sha biyar sati biyu a cikin hauka-haukan ba dai hankali to waɗannan kwana goma sha biyar ɗin Allah bai ɗora masa azumi ba ran na sha shida sai ya warke tsaf ya dawo hankalinsa ana hira da shi ya dawo taitayinsa to goma sha biyar ɗin da ya tarar da suka rage shi ne abin da Allah ya ɗora masa na wannan ramadan ɗin ya za ka yi ka san haukan ta ɗawaiwayo shi shi ne ya kaga kawai kana zaune ya cinkimo tibin ɗakin shi ya zo ce na baka na baka wannan kana son mota na na baka ci mamar ka yake maka gobe ki shirya a ci a towa ne abun ya ya waiwayo shi abun ya waiwayo shi sai da ta karɓi tibin nan kawai ta ɓoye ran da ya da hankali ka ce gashi kawa ka ce gashi domin zai ce san bai san wannan zancen ba ba ka tibe na kamar mi kamun to za ka ga idan hankalin ya da wa ya ɗauke mun kaza ina kaza ina kaza ina kaza yake to alhamdulillahi a ɗau azumi yau fara mabana ne to a ɗauka da shi to shi ma ta kan hankalin ya dawo masa da daddare to gobe kaga ya samu full yini guda na ramadana amma maybe waraka ya zo masa da sha biyun rana to hankalin ya dawo masa sai a ce to daga sha biyun nan ka kame bakinka zuwa faduwar rana abinda ka tarar da sauran kwanakin da suka rage na ramadana amma awowin daga sha biyu zuwa ƙasa sun tarar da shi cikin taɓin hankali wannan ba za a ɗora masa rama su ba da 'yan kwanakin da suka wuce to shi ma haka ake mu'amalantansa haka ake mu'amalantansa a ah, na hudu alharin wato tsoho tsoho sosai allabi balagal hazayana wanda tsufan nasa tsufa tana akwai tsufa kala biyu akwai tsufan da mutum zai yi shi ya tsufa dattijo na ya tsufa amma yana cikin hankalinsa da haicinsa da komai insa ya san abin da yake yi akwai wani saboda tsufan shi gaba ɗaya ma hankalin shi ma gaba ɗaya shi ma gushewa yake yi baya sanin ma abin da yake yi sai ya koma kaman ƙaramin yaro za ka ga irin zai fi tsari a kayan shi in ka ce ya yi alwala bai sai ya wanke kafa ɗaya in ya ga dama in ka ce ya yi sallah sai ya kalli nan kawai kuma baka isa ka juya shi ka ce ga alƙibla ba za a yi masifa sannan kuma in ya ga dama ya raka ɗaya ya zauna abin shi a ya kai raka ɗaya ce shi za ka nuna raka a idan ya zo yana so ka ɗan sayo mai abu ya ɗan cire ‘yan kuɗin shi a leda ya warware su ya warware su ya warware su ya ciro kuɗin ya ce a doba mun nan nawa ne kaga bai ma sani ba fa tanni ba ya iya bambance abu ya ce to ciro mun nera kaza nera kaza in ya ga dama saboda ka san bai memorin bai abin nan recall ya ce cire mun fan biyu kai kuma ba dan zamanin sanin fan biyu ba ne, to nawa ne fan biyu ce cire fan biyu ka dawo mun ka sayo mun kaza fan biyu yaron zamanin nan naira goma ya sani ashirin hamsin ɗari ɗari biyu ɗari biyar dubu ɗaya ya sani ta ko kuma in ya san kuɗi ya ce duba nan nawa ne in ka ɗauki ɗari biyar kaje yace ka saya mai abun ɗari biyu in ka dawo yace ina canji ki ai kuɗin ki na ta ah, 200 ɗari biyu fa ka saya saura ɗari uku ya ce a to baba akwai sense baba akwai abin nan ba za mu yaga ba to irin wannan wanda jikin ne ya lagwance amma hankalin na nan shi ciyar masa za a yi ciyar masa za a yi shine wa alal ladina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin wanda kuma bayan ga nagwancewan jikin kuma hankalin ma babu baya matuna komai wannan ba ciyarwa ba azumi babu komai shari'a ta soke masa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha malamai sun auna shi da karamin yaro dan shekara biyar dan shekara biyar ko dan shekara hudu irin shi ne baba ya koma wanda baya tuna abu fitsari ma in ya tashi yi a nan sai an mai tsarki sai an wanke mai kaya an canja masa to nan ba ciyarwa babu azumi duk wanda Allah ya bashi wannan to haka zai mu'amalance shi wanda Allah ya bashi dattijo mai tsufan jiki amma azumi ba zai iya ɗaukar shi ba sai a ciyar masa sai a ciyar masa ina fata an gane Allah ubangiji ya samu dace sannan akwai wani ishu shi wannan da ya tsufa tukub har hankalin yana bushewa shi ma ana iya samu wanda hankali yana gushewa na wani lokuta na kwanaki hankalin ya ɗan dawo na wani kwanaki to idan hankalin na dawa na ɗan wani kwanaki shi me zai a nan ciyarwa tun da dama yana cikin ajin wanda ba za su iya zumi ba to ciyarwa sai a ƙirga kwanakin da hankalin shi ya dawo irin wannan rikicewan babu shi sai a ciyar masa a kwaɗannan kwanakin amma inda rikicewan yana nan plus kuma ga tsufa na gwancewa ba ciyarwa babu abin nan saboda rasa hankalin nan da yayi baya gane abubuwa sai ya zaman to kalmajunun wanda an ɗauki alkalami daga kanshi an ɗauki alkalami daga kanshi Allah ubangi ya rufa mana asiri na biyar na gaba al'ajizu an sauni jirgin mustamirran na Yurga zawaluhu akwai waɗanda suke da lalura continuous lalura wanda baka warkewa mai ciwon kansan da baya warkewa mai paralysis a zubge kawai yake a ƙasa a kwance kawai ko ina nashi ya ya ya ya mutu mai chronic ulcer wanda ba ta warkewa kwata-kwata subhanallah Allah rufa mana ya ta zama to chronic shine wanda yake da wani uzuri na rashin lafiyar da ba a sa rai ranar warkewansa ba a sa rai kullun cikin magani yake kullun cikin magani yake kullun a kwance yake bai iya motsi to irin waɗannan shiyar musu ake shine tsoho ya shiga a nan saboda tsufa kullum ita ƙaruwa take tsufa ba ran da za a ce wani ya warke daga tsufa yau ya ɗan koma ɗan matashi matashi abun ya canja eh, ramin da da baya iya tsallake yau yana tsallakewa yau wani ya ajiye sanda saboda tsufa da da sanda yau ya ajiye da ya tankware haka yau ya miƙe garau ina kullum ƙara dikeyin ake ana zaizayewa ana ƙara tsufa ana ƙara tsufa to ya shiga cikin waɗannan masu irin masu chronic ulcer saka matashi ne mai ƙarfi amma akwai chronic ulcer matashi ne mai ƙarfin gaske amma yana da kansa subhanallah ba za ta iya haɗuwa da azumi ba to dukkan ajin su ciyarwa ne sai a riƙa ciyar musu ina fata an gane ko eh, domin Allah ce la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya dora marai abinda ba zai iya ba sai abinda zai iya idan aka zo tun da an ce za su ciyar to abinda a ciyarwan shine one square meal abinda za a ci shine da larabci wajaba wajaba shine meal guda ɗaya wato abinci da yake plate ɗaya da zai ƙosar da mutum ya ci a lokacin ya tashi to shine aka auna shi da mudun nabi guda ɗaya wannan da ake aunawa hurhudu din nan karamin nan kaman kofi to idan mutum zai ba da ro wanda ba a dafa ba irin shi ne zai ɗiba zai auna guda ɗaya na shinkafa ya bayar Ka ga wannan ai aka dafa shi ya ishi mutum ya ƙoshi nan take inda ya zauna to shi ne ta idan zai ba da ɗanyen kenan mudun nabi guda nawa idan ya ba da mudun nabi guda hudu irin wanda ake cirewa na zakkan kono in na so hudu to ya ba da na ranaku nawa ranakun ramadana hudu kenan ya bayar ko ba haka ba tun da ɗaya ne a matsayin azumi ɗaya ɗaya a matsayin azumi ɗaya to mutum yana iya auna su talatin ɗin ya ba ma wani kawai ya je ya yi ta dafawa shi ya gama azuminsa daga rana ya musu bugu ɗaya ko kuma mutum zai iya yin abinci da yawa a kula ya gayyaci mutane goma goma goma su yi gurub a nan goma nan goma nan a yi ta zuba musu suna ci a yi ta zuba suna ci a yi ta zuba suna ci sai kowa ya ce na ƙoshi nawa suka ci mutum nawa talatin ka gama ka gama da abin nan ɗinka ta kaga ka tattaro mutum zai iya rika ba mutum ɗaya repeatedly yau ka bashi gobe san mutum in an yi abinci an sha ruwa waɗansu malamai suka ce kana iya bugewa ciyarwar rana ɗaya kawai shi kenan sai ka huta abinka waɗansu kuma suna cewa a'a da ya kamata ran da aka kai azumi ɗaya kai ma ka miƙa abincinta ga miskini ran da aka kai biyu kai ma a fito da abinci ka ba miskini ran da aka kai na uku kaga kuna aiki tare da musulmi kenan amma idan ka yi su once tun farko to kaga ana ta azumi kai ka naɗe hannu kawai kana kallo yaya aina bijinawa tun jiya duk watan kwana talatin ɗin na gama to shi ne waɗansu suke suggesting ya kamata ana kaiwa azumin kai ma kana kai abinci ana kaiwa kana kai abinci ya zama to kamar fedan keke kuna aiki tare da musulmi kenan in ka zauna gefe kawai suna aiki kai kana kallo da sunan ka dige amma ba a ce dole he kai haka ba wannan eh, ra'ayin waɗansu malamai ne ina fata an gane ko to wannan ne, mutum kuma zai iya zuwa gwargwadon samun shi ya ce Allah da yau mutum biyar zan ciyar can kuma in an kwana biya sai ka ciyar da biyar can ka ciyar da biyar ka ba wa 60 ɗin duka a 30 ɗin mutum ɗaya za ka riƙa miƙa masa waɗansu sai suka ce a ya kamata tun da kwana talatin ne abinci za a riƙa zuba kullum ya kamata miskinai da yawa su amfana daga abincinka yau in ka bama wannan na kwana biyar gobe ka nemi wani kwana biyar kana tura masa gobe kwana biyar wani kaga mutum nawa za su amfana da abincinka za su amfana mutum biyar biyar biyar biyar biyar za su an kusan mutum talatin in kuma kai tagetin mutum ɗaya kullum kake kaiwa alhamdulillah in suka ce in baka da abincin baka dafawa kai bachelor ne kana iya zuwa gun restaurant inda ake sai da abinci ka ce hajjar don Allah abinci nawa ne plate nawa ne zai ishi mutum ya ci ya ƙoshi aka ce dubu ɗaya ne da nama da man shanu a gyara abincin a gyara abincin kar a bawa miskini garau-garau haka ka bashi the best domin madadin ramadanan ka nefa kar ka yi abun gaja-gaja haka kawai to he ka samu mai abun nan mai restaurant sai ka ce mata don Allah hajjiya duk ran da aka sha ruwa lokacin da aka sha ruwa ki bawa almajirai duk almajirin da ya zo kika gan shi a nan ki ba shi cikakken menene plate cikakke ya ci ya ƙoshi wannan amana na baki ke mai abinci ne Shikenan shi kenan ya fita ko ka tara su kana zuba musu ko ka abin duk yanda kai dai alhamdulillah amma abincin a kawata shi a gyara shi don Allah don Allah a sa nama a sa man shanun nan da Allah a sa man shanun nan imanu eh, a abbaƙi shi ka kasa innama ya taqabbalu Allahu minal muttaqin Allah yana karban ma mutum mai tsoron Allah mai kyautata abu wa ahsinu inna Allaha yuhibbul musinin hal jazaa'ul ihsani innal ihsan illal ihsan duk wanda abu ya kyautata Allah yana karɓa masa cikin gaggawa ina fata an gane ku to ga wani ishu ni ina da lalura ba zan iya azumi ba me madadin ciyarwa sai aka samu ni kuma talaka ne fakiri ne nima sai na jira wani ya yago mu aka nike gudanar da rayuwata aka ce to tun da baka da abin da za ka bayar Allah ya sauke maka la kalli lahu nafsan illa wus'aha yanda can ban iya azumin ba Allah ya yafe mun to ciyarwa ma ban da shi shi ma Allah ce shi dima na yafe shi dima na yafe so substitute din baka da shi sai ka je free of charge free of charge wannan da daga cikin yalwar rahaman Allah da ludufin Allah da rangwamen Allah da tausayawa irin ta Allah baya taba matsawa mutum ma ja'ala alaikum fid dini min harajin Allah baya taba takura muku addini yuridu Allahu bikum al-yusra la yuridu bikum al-usra Allah kullu yana son ku da sauki baya son ku da tsanani to bari mu yi guda ɗaya kawai insha Allah minti biyar na shida matafiyi azumi baya hawa kanshi baya wajaba a kanshi shi tafiya Allah ya rata ya aje azumi a kan sunanka matafiyi ne, bai rata ya a kan wai wahala ba, saboda wahalan tafiya ka ajiye azumi no, Allah ya ce ka ajiye azumi don sunanka matafiyi, bai ce don wahalan da za ka gamu da ita ba no, na fata an gane ko? Yanzu mai tafiya daga nan zuwa zariya matafiyi ne? eh, eh matafi ne matafi ne yes malamai suna cewa duk mutumin da zaka ce ina wani a ce ya yi tafiya ina wani ya ɗan fita to yana within kadunan maybe riga sai je ko riga cikin amma idan aka ce ya yi tafiya to shi kenan malamai suka ce ba sai an tsaya ana kirga kilometers ba ana iya ma ƙasaru yana ma iya ƙasaru saboda haka mutum ai yana ƙasaru daga nan zuwa Zariya. ko ba su aiki a nan su je su dawo to me yasa zai ƙasaru ko ba za a kira shi matafi ba alasani me yasa za a kira shi ba za a kira shi ba matafi ba to yanzu mai tafiya a abuja daga nan ya tafi abuja a mota da wanda ya tafi a jirgi dukkan su meye ne su very good an yi la'akari da ce ai mai zuwa a jirgin sama a abuja ai ba wahala na sunan shi mai shari'a ta kalla saboda haka nan da abuja minti goma sha biyar ne a jirgi watakila in ya kai ma mun taɓa zuwa za mu sauka a nan mun da haji hazo ya rufe nan aka ce mu cilla abuja aka ce mu cilla abuja aka je da aka ce hazon ya ɗan abun nan muna zuwa kama haka kawai aka yi ana tashi sai muka je an ce a daura bel kai ba a makonce bel ba ba a makonce ba to jirgi a ya je sama ya yi abun nan ne za a kunce haka kawai kamar ji muka yi ina fata an gane ko to yanzu akwai wani wanda zai ce habawa ne daga nan zuwa abuja a jirgin sama ga ac ba matsala a ce ka ajiye ya kamata irin waɗannan a hana su ajiye azumi amma masu tafiya a mota saboda gargada saboda nisa saboda kwana-kwana su su ajiye babu inda Allah ya rata ya cewa wannan don yana shan wahala wancan don baya menene don baya shan wahala ba inda Allah ya ya faɗi wannan sai aka ce su an rata ya ajiyewa a matsayin sunanka matafiyi ne ya on journey a matsayinka na matafi saboda haka kar mutu ya takala amma sai Allah ya ce faman a khairan fa huwa khairu lahu wa ta sumu khairu lakum idan mutu yanzu ya rage kai zaɓinka in ka ga distance din nan tafiyan nan ba za ta taɓa wahalar da kai ba ka san kanka tsakan da akwai mai zuwa daga nan zuwa Kano a mota ya je ya dawo bai ji komai a azumi ba to Allah ya ce idan har ka ga ajiye azumin da yin azumin a wajenka duk ɗaya ne Allah ya ce wa an tasumu khairul lakum kun yi azumin ya fi muku alkhairi dan ka rika tarawa kanka ne bashi bashi bai da kyau inji Allah in akwai yanda za ka rabu da shi ka rabu da shi so bai ka tara bashin wajen kwana goma sha biyar kana tafiya ka tara lokacin biyan Allah ya je ma wata lalura ka kwanta wani irin jinya ka warke kuma wani abu ya faɗo maka da haka da hakan sai ka gara rama kwana goma sha biyar ina wallahi wani har azumin baɗi ya zo ya same shi zan rama zan rama zan rama abu na biyu dalilin da aka ce in dai za ka iya ba matsala ka yi ɗin in mutane gaba ɗaya kun sage kuna abu ba zai wahalar da kai ba amma kai kaɗai aka ware bayan sallah kowa yana shan mineral a nan yana bushasha ya ci masara ya sha maltina a shago wannan ya ci abinci kai kadai ne ne ka ji azumin rana ɗaya kamar dobu ne saboda kai kadai ne saniyan ware sai ka ji ya fi wahalar da kai ina fata an gane yanzu ba ka ganin mutum in ana wani lalura na ciwo misali idon shi su yi ja kamar barkono aka zuba suna hawaye ana zuba magani da wani ya kalle shi ke sannu malam ashe kai ma kana fama da wannan laluran wallahi ko ina wannan laluran kowa yana fa ya za ka ji ah ashe ba ni bane a to alhamdulillah sai ka ji ka dan samu rilun a je zuwa kai Allah ya yi mana to amma ya za ka ji idan mutum ya kalle ka ce ah wane ni nake gani wani irin ciwo ne wannan ni ban taba gani wannan ba tun da Allah ya yi ni ko labari to bala'i ni ne kadai zan makanci to abun ya fi wahalar da kai domin tunanin kai kadai din ne ya fi wahala amma tunanin kowa da kowa to haka ne idan azumi kowa da kowa yana yi ba mai kin abu a idonka to ya fi maka sauƙi zan a ce kai ne kadai ka kame baki ana ana ci to shi yasa Allah ce in ka ba za ka wahala ba Allah ce kai azumin nan ya fi maka alkhairi kai ta tara wa kanka bashi wani sa'i ko mutum ya samu chance in biyan bai biya ba har mutuwa ta ɗauke shi sai a rarraba ma ‘yan uwanka magadanka su za su yi rama maka wannan azumi su za su rama maka in goma ake binka sai a ce ‘yan uwanka mutum goma ko ya wayi gari da azumi gobe kaga dukansu sun yi ɗaɗɗaɗɗaɗɗa sun bige maka in kuma ƙaninka ɗaya ne ya yi goma ya ce ka amma yaya Allah da ya ji ƙanshi kawai ya rama kayan shi mata rahimahullahu eh, <laughs> ina fata an gane ya rama kayan shi ya bar ni da abun nan shi ba kwabbai ya bar mu ba sai nauyin azumi da makamantansu ina fata an gane to kar a wahalar da yan wa irin wannan ina fata an gane ko to yan uwa makafi akwai wanda tafiyan shi constantly ne kullum yana sana'an tafiya kamar pilot jiragen sama an je wannan ƙasan an sauke fasinja an tsaya a an ɗauko waɗansu an ɗauko waɗansu Yadda suke jiddun wa abadun cikin ƙasaru to haka dan ma throughout azumi in dai suna wannan operation ɗin ba za su yi ba shari'a ta ajiye musu yaushe da yi masu aikin tankan mai ɗin nan manya-manyan motoci manya kullum suna hanya an je an loda an kai kullum suna cikin ajiye azumi shari'a ta ajiye matukan yana nan a joni jiragen ruwa kullum ta an an an soke musu azumin saboda wannan hali na tafiyan yaushe za su rama bayan sallah yaushe duk lokacin da mutum ya yi targetin yau motar shi za ta je gareji za a yi wani ɗan aiki za a yi wani canjin abin nan na kwana uku ya yi sauri ya yi amfani da kwana ukun da motar shi take gareji ko kwana biyar inda motar shi take gareji kafin ta fito ya yi biyar sai ya jira wani opportunity kuma a a tayo sun siɗe a yi fakin ɗin mota sai oga ko kamfani ya sayo tayo an sa un sake fita sai kai sauri ka yi amfani da waɗannan kwanakin da motar take ajiye kafin a sa sabon tayo haka dai kana duba 'yan opportunities lokaci-lokaci 'yan lalura mai ya faɗo sai a yi abin nan kuma ai sauri kafin dai ramadanan ba iya dawo da yardan Allah an rama su kaga wannan sune wanda tafiyansu menene is permanent akwai wanda tafiyansu kawai kamawa yake yi faɗowa yake yi kana zaune da dare ka sha ruwa can dare kun yi tarawih kuna zana ka ce wani don Allah in kana da hali gobe ka kamo hanya baba yana so ya danka. har mai duguri har Kano har Sokoto tafiya gobe faɗo ma ta yi ne ko dama kana da shirinta faɗowa ta yi to iri wannan sai ta ajiye rama, ta ajiye rama za ta rama wannan wanda azumin su ke faɗowa ran da ka je ka dahe ka ci gaba da azumin ka karama wancan a bayan sallah karama wancan bayan sallah to akwai wani ishu da malamai suka kawo shin yanzu ni matafiyi ne na je umra na taso daga jidda fu ina tasowa kawai ina sauka kano misali ina zuwa nan tsakiyar na dawo gida tsakiyar ranar sha biyu dole ne in kame bakina daga sha biyun tun yanzu na dawo ni ba matafi ba ne daga sha biyun zuwa faɗo rana dole in kame bakina a'a tun da dama asali ban tashi da azumin ba a matsayin matafi nake ko da ka dawo gida za ka ci gaba da cin abinci amma a ɓoye za ka ce ka sallami yara kai kai tafi wasa tafi wasa kun da mutane sai ka ja kwano sai ka ja kwano barakallahu fiku domin yaro in ka ci a gaban shi yana kofin ɗinka sai suna wasan ce, din ni babana yana cin abinci wallahi a ɗaki ce wallahi ni babana baya ci azumi yake yi to hai ka yana girma yana girma sai ya kofin ɗinka ya ce bari in yanda baba yake bai san kai tafiya kake ba to shi yasa malamai suka ce duk wanda laluran ajiye azuminsa a ɓoye ne ba wanda ya sani to cin abincin shi ya zamanto a ɓoye wanda laluran shi a bayyane take na ajiye na, na cin abinci na ajiye azumi to cin abincin shi ma ya zamanto a bayyane let azum kana asibiti an yi admitting ɗinka kana asibiti kowa ya san wane yana on admission akan gado ana zuwa ana gaishe ka in za ka ci ayaba he galaɗe na a gaban mutane wani ma zai kawo maka ma zai dafo ma don ya san kai din nan mai cin abinci ne to irin wannan ba sai ka ɓuya ba in mace tana al'ada misali lin azum tana al'ada sai ta rika cin abinci a gaban 'ya'yanta ya mama ya ba ta cin abinci mama sai ta ce musu al'ada nake yi eh? sai ta sallame su ka yi tafiyanka da safe ka je kano ka dawo karfe hudu ba wanda ya san ka fita daga gidanka ka je kano ka kan sai ka zo nan shaguna kawai ka ajiye kujera a je kana shan maltina ana wucewa kowa ne ya san daga Kano kake yau to irin wannan abun ɓoyewa ake yi ɓoyewa ake yi ina fata an gane saboda akwai masu raunin imani ba su san luran da ta sa ka ajiye azumin ba sai su yi koyi da kai a tunda na ga su malam na ga ya sha malkina a gaban shago nima wallahi zan taɓa eh, al'ulama warasatul anbiya akwai hadisin da suka gano ina to ɓuya ake yi ina fata an gane ko yanda malamai suka yi bayani kenan to da fatan muna roƙon Allah ubangiji ya mana albarka sai dai duk mutumin da ya san an ba shi dama matafi ne ya ajiye azumi sai ya ɗau azumi kawai ya je ya yi tashan wahala ya yi tashan wahala to azumin nan nashi gaba ɗaya zunubi manzo Allah sarsala ya taɓa fita da tawagan sahabai za su yi wata ɗan tafiya sai wani ya ɗau azumi ga su tafiya za su can zafin rana mai sai ya sa ya faɗi ya yanke jiki ya faɗi sahabai suka zagaye shi ana fifita shi ana zuba ruwan sanyi ana fifita ku buɗa ya sha iska manzo Allah ce kai wani cincirin do nake gani a can ne ce eh, mai azumi ne ya faɗi ya rasulullah mai azumi ce? mai azumi a halin tafiya ulaikal usat ula'ikal usat ula'ikal waɗannan su ne masu saƙo su ne masu saƙo su ne masu saƙo duk wanda ya san azumin shi ɗin zai kai shi irin wannan level din to azumin shi saƙo ne amma duk wanda ya san zai yi shi successfully ya yayi amma manzon Allah ya ce ya kamata musulmi in Allah ya masa sauƙi ya karɓi sauƙin Allah ya yi appreciating domin sauƙin nan wanda ya isa ya maka ne ya maka to ka karɓi sauƙin Allah manzo Allah ba inda za a bashi abu mai tsanani da mai sauƙi sai ya zaɓi mai mai sauƙin haka sunnarsa ta koya mana ina fata an gane ko to muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sa mu gama lafiya za mu tashi gobe in Allah yadda a na bakwai za mu tashi a na bakwai insha Allah irin mata masu al'ada kenan mata masu al'ada su ne za mu shiga in tana yi Allah bai ɗora mata ba sai ita ma a tsakiyar rana sai al'ada ya zo mata ko saura minti uku a kira sallah sai al'ada ya zo mata sai ka je ana neman alfarwa don Allah malam wannan azumin a mana haƙuri mu kar mu rama shi minti uku malam ne yake malam ne yake ɗorawa a'a to nan za mu tashi Allah yi wa zaman mu albarka muna tawassuli da abin da muka karanta na ayoyi da na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi Allah biya ma kowa bukatun shi na alkhairi Allah kare kowa daga abin da yake tsoronsa na sharri Allah ubangiya ba mu zaman lafiya a kasar mu Najeriya Allah zubo mana da arziki da wadata da yalwa fitintinu da Allah ya jarrabe mu da su Allah yayi mana su Allah kwaranye mana su shugabannin da Allah ya bamu Allah shirya mana su Allah taɓa zukatansu duk wata fitina da za a kitsa ta a wannan ƙasa Allah fidda musulmi daga ita bi rahmatil eh, bi rahmatika ya arhamar rahimin wa ya dal jalal wa ikram wannan kwanaki da suka rage Allah tsawaita ranmu ya nuna mana su ya kuma ba mu lafiya in ya nuna mana su ya ba mu iko da kwazo na yin aiki mu yi aiki bayan mu yi aikin Allah ya karba mana ya ba mu dukkan abin da ya alƙawaranta mai azumi na huwa liyu zalika wal qadiru alayhi fa subhanaka allahumma bihamdika نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله